وانفعنا بما علمتنا ya رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lalai da maraba da haduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar alhamis wanda ya dace da takwas ga wata na ga watan safar shekara 448 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta 23 ga wata na bakwai shekara ta 2026 bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi namu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma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 ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله إنه هو السميع العليم الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة كما دتي كاواوان ɗabi'u da kyawawan ayyuka ba za su zo daidai da munana ba idfa billati hiya ahsan ka ingije dukkanin wani mummunan abu da aka yi maka billaci hiya ahsan da abin da fi shi kyawu da abin da yake ne mafi kyawu fa idan na bainaka wa bainahu adawatun da haka ce ka ga mutumin nan da akwai kiyayya da adawa tsakaninka da shi ka annahu waliyun hamim ya zamanto kamar masoyi na kusa na kud da kud wa ma yulqaha illa na sabaru amma babu wanda zai samu wannan matsayi babu wanda zai iya yin irin wannan aikin illal ladina sabaru sai dai fa waɗanda suka yi haƙuri wa ma yulqaha babu wanda zai iya haduwa da hakan illa hu habbin azim sai wanda yake da rabo wanda yake mai girma wannan gabar ta aya fadin ubangiji ta'ala wa mayu ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa hu hazzin azim a wannan gabar muka tsaya wannan aya ubangiji da ba daukaka yana lallashi tare da karfafa gwiwa ga dukkanin mutumin da aka muna nawa aka ce yayi hakuri ba ma iya hakuri ba a'a wanda ya muna na maka din bayan ka hakura ka yi masa kuma bayan wannan mummunan abu da ya maka da kyakkyawan abu ka nemi wani abu mafi kyawu na mu'amala ko na kyauta kai masa shi ne ma'anar ilfa billati a ahsan sai ka ga mutumin nan da da kuke da saɓani da shi kuke da gaba ya zamanto masoyinka mai kaunar ka na kudda da kud to Allah ya san hakan a ɗabi'ar ɗan adam yana da matukar wahala a ce mutum ya nuna na maka ba wai ka iya ka yafe masa kaɗai ba a bayan yafiyar ma ka kyautata masa wannan a ɗabi'ar ɗan adam yana da wahala to shi ne allah ta'ala ya saukar da wannan ayar da kuma ayar da take biye mata don ya ƙarfafi gwiwarka ya kuma ba ka haƙuri ya nuna maka cewa hakan inda ka jure to babban arziki ne a gare ka shi ne allah ta'ala ya ce wa ma yi laƙaha illa na sabon, shi ne malamai suka ce aiwa ma ya balu hazihil wasiyya babu wanda zai karɓi wannan wasici daga wajen ubangiji da ba daukaka wa ya amalu biha ya aiki da ita illa man sabar ala zalika sai mutumin da yake da haƙuri akan haka wato hakan yana nuni zuwa ga hakurin dan adam fa innahu yashqu ala nufus domin yin hakan abu ne wanda yake da nauyi a cikin zukata mutum ya ɓata masa bayan ka yake masa kuma ka nemi abu na alkhairi kai masa kaga wannan ai abu ne mai nauyi a zukata zukatan mutane sun kasu kashi-kashi wajen karɓar saɓani akwai wanda in ka saba masa shi kenan fatar kurrama da shi har abada a yi a yi haƙuri ba zai haƙura ba akwai wanda kuma shi ɗan tsakatsaki ne in ka saba masa in an samu saɓani da shi aka zo aka gaya masa ya ce to shi kenan ba komai na yafi amma ba ni ba shi to ce aka yi kenan <laughs> an kaya ce ake kuma ya zamanto da kai da shi tim da kaya amma ka ce kaya ce amma ba kai ba shi to kaga ya biyar ka shi kamar kenan akwai kuma wanda zai ce ya ya ce din kuma za a ci gaba da mu'amala amma kuma za ka ga mu'amalar ta fi komawa irin yadda take da saboda haka yanzu an koma rayuwar kadaran kada to mafi kololuwa a cikin wannan babin shine mutumin da bayan ya an koma mu'amala kuma zai nemo alkhairai waɗanda suka fi na baya ya ci gaba da wanda ya bata masa to kaga wannan abu ne wanda yake fa innahu yashqu ala nufus abu ne wanda yake da tsanani yake da nauyi akan zukata shi sa ta ce wa ma yulqaha illa allazina wa ma yulqaha illa bu hazzin azim babu kuma wanda zai samu haka sai wanda yake da lada mai girma zu hasbin suka ce ai zu nasibin wafir wanda yake da rabo mai girma min as-sa'adati fid dunya wal ukhra rabo na dacewa a duniya da lahira Allah ta'ala ka sanya mu a ciki wasu kuma daga cikin malamai suka fassara zu hasbin azim anan da cewa shine wanda zai samu rabon aljanna kaga wannan lallai san babu wani rabo mai girma da ya kai aljanna aliyu ibn abi talha ya rawaici asal daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda inda abdullahi dan abbas yake jawabi a cikin tafsirin wannan aya abdullahi dan abbas ya ce abinda aya take nufi shine amara allahu almu'minina bis sabri ubangiji ta'ala ya umarci mummunai a wannan aya da su zaman tuma masu hakuri inda al-ghadabi a lokacin da suke cikin fushi da bacin rai wal hizmi su zaman to masu juriya inda al-jahali a lokacin da mutane suka bata musu suka yi musu wauta wal afwi su zamanto masu afuwa inda ake a lokacin da mutane suka mumutsana musu fa idza fa'alu zalika abdullahi da abbas yace idan suka aikata haka asamahumullahu ta'ala ne da shaytan sai ubangiji mai girma daukaka ya ba su kariya daga shaytan wa jama'a lahum aduwahum wa khada'a lahum aduwwahum ka'annahu waliyyun hamim sai Allah ya rankwafar da abokin gabansu wanda ya nuna musu kiyayya ya musu ba daidai ba kaga ya zo ya fada a gabansu kuma yanzu shi ne wanda yake kaunarsu ya zama abokin abokinsu na dindindin to wannan haka ake so zuciyar dan adam ta yi in kuma ya ya ya kasa to wannan alama ce da take cewa to shi dan yana nan yana ta zuciyarsa to shi kuma shedan idan yana zuga dan adam ba mai maganin sa sai Allah to shine a aya ta gaba ubangiji ta Allah yace in kai kai kai ka ka kasa zuciyarka tana ta zuga ka kai hakuri to wannan zuga ce ta shedan to shine sai Allah ta'ala yace wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazbun kuma idan ka samu wata zuga daga wajen shedan fasta'iz billah ka nemi tsaron ubangiji mai girma ɗaukaka mana idan ka ji ka kasa daurewa to kai a wizi ka nemi tsarin ubangiji ta'ala wannan shedan da yake so ya hana ka wannan aikin alkhairi Allah ta'ala ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun ash-shaytanu ala wajen wasu rikin ba da mai suka ce shine shaytanu jinni wato iblis shedan na aljanu wanda yake lalata zukata wanda yake zuga zukata yake umarta su da yin mummunan aiki duk lokacin da shedan yake ziga ka akan kai wani mummunan abu ko ka kasa haƙuri akan abin da aka yi maka to nan ba abin da zai maka maganin sa sai Allah shi sa Allah ta'ala ce fasta'id billah to ka nemi tsarin Allah ga barinsa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a a nan din ba a wannan kalma ta shaytan ta hadar da shaytanin mutane da shaytanin aljanna dan wani zaka ga ta tana so ta yi amma yan fadarsa da yan gefarsa da na kusa da shi sai ta zuga shi dana cewa kai lallai yi abin da ya maka kai kuma ka haƙura amma dai saukin ka yayi yawa to kaga wannan bai wannan magana ke dan ne to shi ma sauka billah sai ka nemi tsarin Allah ta'ala ga barinsa shine anan malam yake cewa inna shaytanul insi ma yattaqidu bil insani ilai shi shedan na mutane watakila za a iya maganinsa ta hanyar a kyautata masa mana idan aka kyautata masa shikenan an gama da iyarsa amma fa amma shaytanul jin amma kaga shaytan na aljanu fa hula la hilata fihi ba ka da wata dabara ga barinsa idza waswasa illa al-isti'azati ba ka da wata dabara a kansa lokacin da ya maka wasu wasu sai nemi tsarin ubangiji bai girma ɗaukaka shine ma'anar illar istiazati bi khaliqihi allazi sallatahu alayka ya dai ka nemi tsarin ubangiji wanda ya halicce shi kuma ya dora shi a kanka kake neman ga wato ainihin yake nema ya dilmiyar da kai fa idza idan ka nema agajin Allah ta hanyar ya kare ka gabarin shedan waljata ilai ka koma in zuwa gare shi to za ka samu sauki gabarin haka hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim da riwayar abu huraira Allah ya kara masa da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mazalla sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza qama ila sala idan ya tashi bin sallah ya kuri yana cewa a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi ina neman tsarin ubangiji ta'ala as-sami'u al-alim wanda yake da waɗannan manyan sufofi guda biyu sufata ta samu da al-ilmu shine as-sami'u mai ji al-alimu masani min ash-shaytanir rajim ya kare ne daga sharrin shaytan wanda yake tsinanne gaban rahmar Allah min harzihi daga yakucansa wa nafsihi da busarsa wa nafsihi da zukarsa to haka ake so dan adam ya kiyaye wannan aya ya tana daga cikin ayoyin da kamar yadda muka faɗa ubangiji ta'ala yake umarnin bawa da ya zama to mai haƙuri da afuwa, in kuma ya ji ya kasa to ya nemi tsaron ubangiji mai girma ɗaukaka daga shetanin da yake ziga shi ga barin kasawa na haƙuri wani aya akwai irin ta guda biyu a cikin alƙur'ani su su uku ne rakkan da suka zo da irin wannan sako da babu makamancin aya ta farko ita ce a da ke cikin suratul a'ra inda ubangiji ta'ala ke cewa khudil aqwa وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم Allah ya ce kusil akwa ka ringa rikar akwa a kan abin da aka yi maka wa amur bil urf ka ringa umarni da kyakkyawan abu wa a a'rif anil jahilin ka ringa da kai ga barin wawaye a lokacin da suke maka wuta wa in imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun kuma idan ka samu wata zuga daga wajen shaitan yana so ya zuga ka a gabarin yin afuwa gabarin yin umarni da kyakkyawa gabarin wato ainihin kau da kai gabarin wawaye Allah ta'ala ce fasta iznillah sai ka nemi tsari da ubangiji ta'ala innahu sami'un aliyin lallai Allah shi ne ji ne kuma masani ne daga nan fi ayat da ke cikin suratul mu'minun inda Allah ta'ala ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a hmm. idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ka ingije dukkanin wani abu da aka yi maka mummuna da abin da yake mafi kyawu na hannu a alamu bima ya sifon lallai mun san abin da suke siffanta ka da shi ya ma'aikin Allah ba rabbi kuma idan ka ji ka kasa haƙuri din ko ka ji ka kasa mai mummunan su da kyakkyawa to wannan yanayi da ka shiga akwai zuga shaitan to za ka tashi kai addu'a ka ce rabbi ya ubangiji a uku bika min hamazati shayatin ina neman tsaron ka gabarin zuga da wasu wasan shaitan wa uku bika rabbi ayyahburun ina neman tsaron ka ya Allah kada ka bar shaitan ya kusance ni to sai kuma wannan aya da take gaban mu da ke cikin suratu alif lam mim as-sajada inda Allah ta'ala yake cewa in fa'abil lati hi ahsan fa idan a bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان لغو فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم لدي ألا شيني السميع المجيب da abin da bayan suke aikatawa al'alimu masani da abin da suke aikatawa daga nan sai da ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون waɗannan ayoyi ubangiji ta'ala zai fara babu labari da kuma jan hankalin أكان kan ayoyinsa ayoyinsa waɗanda suke ga su a ban ƙasa ana ganin su waɗanda ƙudura ce ta Allah ta'ala mai girma wanda take nuna buwayar Allah da samuwarsa da kuma cancantar abauta masa shi shi kaɗai da kore bauta ga barin dukkanin abin halitta wanda ba shi ba shi ne malam anan yake cewa ya kulu ta'ala ubangiji ta'ala yana cewa munabbihan khalqahu munabbihan khalqahu ala qudratihi al'azima yana mai jan hankalin halittarsa akan la'akari da kudurarsa mai girma wa annahu allazi la nazira lahu Allah shine wanda ba shi da makamanci ba a kamanta shi da komai wa annahu ala ma yasha'u qadirun kuma Allah ne iko ne akan duk abin da ya gada dama daga cikin kudurorin Allah shine Allah yake wa min ayatihi kuma yana daga cikin ayoyinsa al-layl wan nahar dare da kuke gani da irin duhun da yake da bayyane da dare din wan nahar da kuma yini da irin haske da yake da baibaye da yini yake da da yini din dare a siffarsa yana da duhu yini a siffarsa yana da haske to Allah shine wanda ya halicci dare tare da duhun da yake tattare da dara ubangiji ta'ala shine wanda ya halicci yini tare da haske da yake tattare da wannan yini din washamsu wal qamar kuma Allah ta'ala shine wanda ya halicci kwallon rana kuma ubangiji ta'ala shine wanda ya halicci kwallon wata ya sanya kwallon rana din ya zamanto haskensa ga haske ga zali wannan ji ala shamsa riya'an ya sanya hasken wata ya zamanto kwallonsa ga haske ga sanyi wal qamara nuran ya sanya wato ainihin hasken wata ya zamanto mai sanyi to duk waɗannan abubuwan ubangiji mai girma ɗaukaka shine wanda ya halicce kuma akwai hikima cikin halittar yini da dare akwai hikima cikin halittar hasken rana da hasken wata akwai hikima cikin halittar kwallon rana da kuma kwallon wata yana daga cikin hikimar da ta sa ubangiji mai girma kuka ya sanya ikhtilafun layl wan nahar jujjuyawar dare da rana shine dan mutane su ringa wato ainihin lissafi a tsakanin lissafi na dukkanin mu'amalarsu shi sa ce ta alamu adada sinina wal hisab don kusan adadin shekaru kuma kusan adadin lissafin da ke tsakaninku adadin shekarun da wane ya a duniya ko adadin shekarun da aka yi ta fuskar wani tarihi da duniya ta gina duk ake ganewa wani hisabi kuma ku lissafin da ke tsakaninku a nan ne za ku gane ta hanyar sati-sati za ku gane lissafin sati-sati ta ranar alhamis daga magariba zuwa isha ku zo tafsiri hmm. da babu wannan ba za ku gane wannan lissafi din hmm. ina ba ta mun gane wannan dan ne kake gane yau in an maka haihuwa to rana kaza shine suna misali idan aka yi maka haihuwa yau alhamis da safe nan ne za ka lissafa ka gano yaushe ne suna in aka yi maka haihuwa yau da safe yaushe ne suna eh? ranar laraba ke nan ko saboda shi ana kirga da yini ne ina ba ta mun gane wannan amma da za a yi maka haihuwa da yamma bayan faduwar rana ranar alhamis to saboda ka suna a nan sai ka kirga shi da mai alhamis saboda za ka kirga shi ne da allailu kun kwa da safa aka yi maka haihuwa za ka kirga shi da mai da annaha ina ba ta mun gano wannan shi ne wa min ayati min lailu wan nahar sanan ne kuke sa bukukuwan tsakanin ina ba ta mun gane dan saurayi ya je ban kai kudin nema a ce an ajiye masa shekara daya yana ganin ta yi nisa kafin ya ankara sai ga zurrin ta dawo ina ba ta mun wannan sanan dai ubangiji mai girma daukaka yasa kuke iya lissafin lokutan aikin haji ina ba ta mun wannan shine ma'anar li ta'lamu adada sinina wani hisab sannan kuke iya lissafa shekarar ku nawa da yin kaza shekarar ka nawa da fara zuwa kasuwa shekarar ka nawa da yin aure ƴaƴanka shekarar su nawa li ta'lamu adada sinina wani hisab wal shams wal kuma ubangiji ta'ala shine wanda ya sanya hasken rana ya kuma sanya muku kwallon wata da irin haskensa kuma dukkaninsa akwai irin amfanin da suke kamar hasken rana solar energy ne yana ba ku lafiya a jikinku yana ba tsirran ku lafiya yana ba dabbobin ku lafiya yana caja ku ya caja bataran ku har ku samu damar da za ku kunna fakkoki da daddare ina ba ta mun gano wannan to dukkanin waɗannan halittar ubangiji mai girma ɗaukaka ne shine Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi al-layl wan nahar yana daga cikin alamomin da za ku gane cewa lallai Allah ya halicce ku kuma ubangiji mai girma ɗaukaka yana wato ainihin yana da kudura a kan ku ne cancanta ku bauta masa shi ne allailu wannan ha yadda ubangiji ta'ala ya sanya muku dare ya kuma sanya muku yini wa shamsu wal qamar ya sanya muku kwallon rana da haskenta mai dumi ya kuma sanya muku kwallon wata da haskenta mai sanyi waɗannan abubuwa suna zuwa da abubuwa na amfani masu tarin yawa haka kuma suna zuwa da ukuba a tattare da su abubuwa ne da ubangiji mai girma ɗaukaka yake iya yin gargaɗi da su ta yadda idan bawa ya saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka ubangiji ta ala yakan iya hukunta shi da waɗannan abubuwa ɗin don wasu al'ummatai ɗin da daddare sun kwanta kafin su wayi gari ubangiji mai girma daukaka ya halakar da su kamar mutanen annabu lutu alaihi salam lokacin da allah ya fitar da annabu lutu da jama'arsa daga cikin sado annabu lutu sai ya tsaya yana tambaya ina cewa wani yaushe za a halakar da su Allah ya ce ba dai suna bacci ba to da asuba kafin su barka zan halakar da su inda mawai da humus a alaysa subuh ibi qarib Allah ya ce al'auran da muka yi musu ne lokacin asuba ne alaysa subuh ibi qarib yanzu lokacin asuba ba kusa yake ba ko shakka babu da kai da yan awanni yanzu ka ga asuba ta yi ina fata mun gane wasu kuma da rana ubangiji mai girma da suka yi halakar da su kamar adawa da sauran duk waɗannan da rana akan ganin idan su ubangiji mai girma ɗaukaka ya halakar da su shi yasa al-hafiz abu ya'la Allah ya kansa da rahmatar rahma ya fitar da hadisi daga bayan Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa da yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake la tasubbu al-laila wan nahar kada ku ringa zagin dare kada kuma ku ringa zagin yini wala shamsa wala al-qamar kada ku ringa zagin rana da irin haskenta rana ta kwale din nan ka zage ka ka ce ka ta yi zafi da yawa a aikin ta take yi ina fata mun gane wannan walan kamar walan riyaha haka kuma kada ku dinga zagin iska saboda ita ma iska takan zo da abu na amfani takan zo da abu na azaba duk umarnin Allah ne wa min ayatihi an yursila riyaha mubashshiratin bayna yaday rahmatihi yana daga cikin ayoyinsa yadda yake Allah ta'ala yadda yake aiko iska ba za ka ce iskoki ba dan Allah ya ce wa min ayati an yursila riyaha ar-riyaha din jam'in kalmar ar-rihu to a Hausa ba shi da fassara da galibi. ina fata mun gane nan dan da ka ce iskoki to ya koma wani abu daban ke nan a Hausa ko ya koma hauka da tambotsai sai dai ka ce an yursila riyaha ya aiko da iska fa fa fa fa mubashiratin bayna yaday rahmati wacce take bishara dangane da zuwan rahmar ubangiji mai girma da kasa to wasu kuma idan suka ga iska suna zaton ta bishara ce ashe ta azaba shi kamar mutanen ahqaf mutanen annabi hud alaihi salam kaga ku da suka ganta suna murna Allah yake azaba shi falamma ra'ahu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha azabun alim dukka ce wacce take dauke da azaba shine anan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wala biyaha kuma kada ku rinka zagin iska fa innaha tursalu rahmatan liqaumi domin Allah yana aiko ta su zaman to rahama ga wasu mutane wa azaban liqaumin kuma tana zaman towa azaba ga wasu mutane a wannan aya ubangiji mai jima dauka ce la tasjudu shamsi wala lil kada ku yadda ku ringa yin sujjada ga rana kada ku yadda ku ringa yin sujjada ga wata waɗannan dukkanin su halittar Allah ne ba ababen abota musu bane ba ina fata mun gane wannan kamar yadda sabi'awa suke yi maguzawa akwai sabi'awa maguza da suke bautawa rana suke masa sujjada akwai kuma waɗanda wata suke bautawa suke masa sujjada shi sa kaga a lokacin kullowar rana da lokacin faduwar rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana kai sallan nafilar da ba ta da dalili haka kura in ka idan da sallar asbani ba za ka tashi kace bari mu bayan ta da nafila ba domin daidai lokacin kullowar rana ne gudun kada ya to ka dace da lokacin da suke bauta wa rana lokacin da suke fitowa haka bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana ba za ka ke bance ta da sallar nafila mara dalili ba mara dalili ba gudun kada ya dace da lokacin bautar ku kiyaye ina cewa mara dalili domin malamai sun tattauna shin idan lafila tana da dalili a iya yin ta a wannan lokacin ko ba za a iya yin ta ba wasu da malamai suka ce a haƙura da ita shi ya fi, wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a babu laifi a iya yin ta ina fata mun gane wannan to saboda haka nafilar da take mara dalili ba za a yi ta ba amma lafila mai dalili kamar a ce ka shiga masallaci a bayan sallar asubahi ko a bayan sallar la'asar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da kai yin tahiyatul masjid yin tahiya a lokacin shiga masallaci to a lokacin dan kai tahiyatul masjid ba lokacin ka sallata ba dalilin ka sallata shi lokacin shi aka hana a kebance da ibada mun gane wannan ubangiji ta ala ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar kada ku yadda ku yi sujjada ga rana kada kuma ku yadda ku yi sujjada ga wata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujjada ga ubangijin da shi ya halicce su ashe halittar Allah ba a bauta mata Allah ne ya halitta shi ya tantance a bautawa shi yake shi yasa yake allazi khalaqahunna wanda ya halicce su to a nan wajen malamai suka ce idan muka kula da kyau Allah ta'ala yake wasjudu lillahi allazi khalaqahunna sai ya kawo kalmar halka din da siga ta jam'i wanda yake mu'annas mun gano wannan jam'ul ina jam'i na mata khalaqahunna amma abubuwan da ya hana a yi wa ai abubuwa ne guda biyu yake la tasjudu lishamsi wala lil qamar amma me yasa yake wasjudu lillahi allazi khalaqahunna to anan ne tattaunawa malamai ta zo wasu daga cikin malamai suka ce bamirin khalaqahunna yana komawa ne zuwa ga maganar farko al'abadul mazkur abinda aka ambata tun can nesa yo ai a farkon ayar ubangiji ta ala ta yi wa min ayati lil-layli wan-nahari wash-shamsi wal-qamar saboda haka bamirin khalaqahunna yana komawa ne zuwa kalmar ayat din wanda al'ayat jam'i ne na kalmar al'ayatu al'ayatu kuma mu'annasa ce dan haka jam'inta zai zamanto zama to mu'annas yasa Allah ta ya ce wasu jurul lillahi allazi khalaqahunna ay kunna ay bi ma'anar aya saboda haka sai wannan umarnin ya zama to bai ke banta bane akan sujjada da yin da rana ko da wata a'a duk wata aya daga cikin ayoyin ubangiji ta'ala duk wata halitta daga cikin halittocin ubangiji mai girma da kuka Allah ya hana yi musu sujjada wa ake wa sujjada allan da ya halitta shi sa sai ce wasjudu lillahi allazi khalaqahunna mun gane wannan wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a damirin khalaqahunna yana komawa ne zuwa ga waɗannan baɗai guda hudu da Allah ya ambata fadan fashewa, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru to a nan wajen idan muka kula abubuwa ne guda kudu sun cancanta a yi musu zamirul jami'i to amma bi daga cikin su mata ne bi daga cikin su maza ne wa min ayatihi lailu dare namiji ne ko mace namiji ne wa shamsu mace ce wal qamaru namiji ne wa min ayatihi lailu wan naharu an naharu fa mace ce washamtu wal ta ka gani daga shi mace bi daga shi namiji a ƙa'ida idan maza da mata suka za a cikin jam'i wa yake rijayar wani maza to a me yasa nan aka ce wasu lahi lari alladhi hunna in min yadda zamirin hunna yana komawa zuwa ga ash kamar wal qamar wal layl wan nahar sa ba a ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahum ba sai aka ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna sai waɗanda suka san sirrin harshen larabci suka ce ai saboda dukkanin su gairul ukala ne shi kuma a ka'idar harshen larabci duk jam'in da kaji an ce masa hum lil ukala amma idan gairul ukala ne ko maza ne ko mata in an tashi jam'ul ina ake ba yasa Allah yake wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budu mun gane wannan to a ƙara ɗauko wata ma'anar ko a wuce Allah ta'ala ya ce wasu ji dole lafi ta zai halaka hunna to sai wasu daga cin malamai suka ce in kuka kula ba abu bi Allah ya hana aiwa sujjada la tasjudu lishamsi wala lil kamari kaga da aka tashi wasu dole lahi zai sai a ce halaka goma sun suni ne din to shine sai wasu ga cin malamai suka ce eh tunda korewa ake ba da yake a ce wasu junin lakin da zai halaka hunna don a bar kofar a buɗe ba wai iya sun su bi Allah ya hana aiwa sujjada ba Allah ya hana aiwa sujjada ga rana ya hana a yi sujjada ga wata ya hana a yi sujjada ga safiya ya hana a yi sujjada ga yammaci ya hana a yi sujjada ga gunki ya hana a yi sujjada ga shehu ya hana a yi sujjada ga wali ya hana a yi sujjada ga sufi ya hana a yi sujjada ga kowa sai Allah ina ba ta mun gano nan dole wasjudu lillahi allazi khalaqahunna kenan eh, saboda haka duk wanda ya je kabarin wani ya faɗi ya sujjada to ya tabbata mushriki ne ina ba ta mun nan. dole sai ya jaddada kalmar fatala la ilaha illallah duk wanda yake ganin akwai wani mai yi ba Allah ba duk wanda yake ganin akwai wani mai agazawa ba Allah ba duk wanda yake ganin sai ya je wajen wani ya masa ulumboto sannan zai samu to ya tabbata cewa ya kauce masa barkin Allah Allah ta'ala yake ce kakka je ko ina ka je zuwa ga Allah in arziki kake nema aya wajen Allah yake nema babu tabu inda Allahir rizqa wa abuduhu washkuru lahu ina fata mun gano Allah in lafiya ake nema wajen Allah yake neman lafiya in zaman lafiya ake nema wajen Allah yake neman zaman lafiya in soyayya kake nema tafi wajen Allah ya soka sai ya sa bayan sa su soka ina fata mun gano Allah amma sun so kake a soka ka tabo wajen wani wai ya hada maka kulumboto sai sai an soka din ai ta azabtar da kai balle yan matan yanzu da sabuwar barkin su suke yanka maza ina fata mun gano Allah saboda haka sai a kiyaye mun gano wannan ubangiji ala ya ce wasu jururin lakin da zai halaka hunna in kuntum iyyahu ta'buduna in kun kasance shi shi kadai kuke bautawa in dai ka yarda Allah shi shi kadai kake bauta to kana kowa ka samu ayyuka mun gane wannan wannan aya da take gaban mu malamai sun istifaki akan cewa aya ce ta sujjada ma'ana idan an zo kanta a lokacin da ake kira'ar alƙur'ani ana yin sujjada shi yasa ba wasu da cin malamai suka ambaci wannan sura da suna suratu sajada za su kira ta da suna alif lam mim as-sajada kamar yadda zamu ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna kiranta da haka to amma sun yi sabani a lokacin da kake kira'a a matsayin ka na alaramma idan ka zo daidai ina ne ake yin sujjada wasu da cin malamai suka ce ana yin sujjada ne a daidai karshen wannan ayar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sai ka fada kai sujjada ga Allah sujudu tilawa mun gane wannan wasu kuma daga kin malamai suka ce a'a sai ka gama karanta aya ta gaba فإن استكبروا فالذين عند ربك عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون أديرنا أكي سجدا ke sa a mutabunku za ku ga adini wajen an yi tambarin sujjada din ina fata mun gano wannan Allah ta'ala ce fa in idan har mutane sun yi girman kai sun su sujjada ga Allah shi shi kadai fallazina inda rabbika to ka sani cewa waɗannan da suke wajen ubangijin su ne girma ɗaukaka su ne mala'iku na lahu billahi wan nahar sun kasance ko da yaushe suna maimaita tasbihi ga Allah billahi da daddare wannan hari da kuma yini ma'ana ba dare ba rana kullum su cikin tasbihi suke wahum la yasamun kuma da wahum la yasamun kuma da sai ba sa gajiyawa ba sa kosawa in ku kuna ganin kun kosa in kuna ganin ba za ku ba Allah ba to Allah ba yana da bayin da ya tanada kawai su aikin su ibada ina ba ta mun gano wannan da aka yi isa idan ka bauta wa Allah kanka ta cewa ubangiji ta Allah kake maka haka kake maka ina ba ta mun gano wannan kanka kan janyo wa matsayi kanka ka nema wa alkhairi da za ka ce kai ka gaji ba za ka bauta wa ubangiji ta'ala ba a cikin gidanka Allah sai ya fitar da wani babban bawan Allah da shi kuma baya gaji a cikin bautar Allah Allah baya da baya da shabaki baya da iyaka ina fata mun gaza mu sai mu ce ayi da gaba ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها فإذا أنزلنا وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير أنكم أخذين تعالى ينقى وباوى سوى قدرتها بإيقان سياتي يتاير زمتك Allah ta'ala ya ce wa min ayati kuma yana daga cikin ayoyinsa lafazin ayatun sha bayanin sa idan bar magana ta kama wani lokacin aka ce al'aya ana nufin al-mu'jiza abinda Allah ta'ala ya saukar wa annabawa na gagaraba dan hujjar da ba a iya kamo ta wannan ita ce mu'jiza to da dama a cikin alqur'ani Allah yana ambatan lafazin aya yana nufin mu'jiza kamar ayat da ke cikin suratul bani isra'il inda ubangiji ta ala yake ba da labari akan annabi musa alaihi salam a nan ya ce ya ba shi mu'ujizoji guda tara sai ya ambaci mu'ujizar da suna aya allah ta'ala ya ce wala kad na musa tis'a ayatin bayyana ai tis'a mu'ujizakin bayyana muka ba shi mu'ujizoji guda tara mabayyana sannan kuma akan ce aya a cikin yaren alqur'ani ana nufin ayatul maqru'a aw al matluwa awil mahfuza fi kitabillahi azza wa jalla irin ayoyin da ake karanta su ake haddace su ake tilawar su a cikin littafin ubangiji mai girma daukaka ko kuma kira da suna ayatul qur'aniyya wato ayoyi na alqur'ani kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi nan bi ma'ana ayatul qur'aniyya ayoyin Allah na alqur'ani mun gane wannan sannan kuma akan ce al'aya ana nufin al'alama alama da take nuna wa mai hankali abu shi yasa cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ya ba mu labarin wasu tawaga daga cikin banu isra'il wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ay bi ma'ana inna alamata mulkihi a cikin hadisin Abu Hurairah mashhuri annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ayatul munafiq salat ai bi ma'ana alamatul munafiq alamomin munafiki to haka anan wajen ma da Allah yake wa min ayati ai yana nufin wa min alamati yana daga cikin alamomin da ake gane kudurar Allah ga alamar da yasa ka gane cewa yana da ikon rayar da matacce Allah ta'ala ce annaka taral arda khashi'a an bi ma'ana hamida la nabata biha zaka ga kasa ke kasashiya matacciya wadda shuka ba ta fitowa a kanta saboda rani ya rani a lokacin zafi ya zafi kasa ta kone ba wani abu da take fitarwa na ɗan itace ba wani abu da take fitarwa na bishiyoyi ba wani abu da take fitarwa na ciyayi a kanta saboda ta mutu annaka tabal arba fashiya Allah ta ala ke fa'iza anzalna alaiha alma amma da zarar mun saukar da ruwa a kanta ruwan sama zai ka ga. ta cakuɗa warabar sai kaga ta kumbura ta fashe ta fitar da 'ya'yan itatuwa sai kaga ta fitar da nau'in 'ya'yan itatuwa iri-iri wasu ka gansu kwarla sadau wasu ka gansu jajaye fayau haka za ka gansu ta fitar ta yi kyau in kana tafiya a gefen daji haka za ka kasar tana ba baka sha'awa saboda launukan irin abin da ta fitar na ciyayi hatta iza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat lokacin da ƙasa take caɓa adanta ta ɗauki ado kai da kanka mai kallonta za ka burge ka ta dalilin saukar ruwa da sama to wannan misali ne ubangiji bai girma ɗaukaka ya buga akan rayar da matacce an naka tarar arba fashi'a kamar haka ne za ka ga mutum ya faɗi ya mutu baya motsin komai baya iya tashi baya iya sarrafa kansa mutumin da ya fi shekara a mutum a rayuwarsa sai yake wa kansa da kansa wanka amma yanzu ya mutu sai yadda aka juya shi sai an masa wanka ba ya iya motsi ba abin da yake numfashi a jikinsa, to da zarar an binne shi a kabari ka kaddara irin yanda ake binne wato dan iri ne a cikin ƙasa haka ake shuka dan adam da zarar damina ta zo yau da za ka je gonarka ka yi sassabe ka yi huda ka buɗa ka zuba ɗan iri a cikin wannan gona mun gane wannan gobe ka dawo wannan irin masarar da kasa da wannan irin jiran da kasa ko irin duk abin da kasa na ɗan shuka Allah idan ka zo ka tona wajen ba za ka gani ba ya ya bi ƙasa amma da zarar damuna ta sauka ruwa ya haɗu da taki ƙasa ta cakuɗa ta cika ne ta caɗe sai ka ganin nan da nan ƙasa ta buɗe sai ka ga ɗan tsoro ya fito kai ne ka saka ƙwayar iri guda ɗaya amma sai ka ga doguwar zangarin ya ta fito sai ka ga kowace zangarin ya ta fitar da ɗa guda ɗari bakwai a cikin ta sai kudu sun da su ne a su abba gwamma ku bayan liman ya sha haka Allah yake ga dama ya nan ka to haka shi ma dan adam idan ya mutu ya zama iri da zarar an tsaga ƙasa an binne shi kamar an tsaga ƙasa ne an shuka ɗan iri da zarar lokacin rayuwarsa ta zo Allah ta'ala zai saukar da ruwa daga sama shi ake kira da suna ma'ul hayati ruwan da yake rayar da dan ruwan da yake rayar da duk abin da ya mutu ruwan da yake buɗe ƙasa ta girgiza ta fitar da duk abin da ta ɓoye a cikinta idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asfalaha duk wani abu da ya ɓoye a cikin ƙasa sai ta fito da shi mun gano wannan to saboda haka wannan ruwan shi zai fito da dan adam to shi sa Allah ta'ala ala ce fa idza anzalna alaiha alma in tazzak sai ka ga kasar ta tabe waraba sai ta kumbura ta fito da dan adam haka Allah zai tashi dan adam kai wai in ma baka gane wannan ba koma baya ka ga ya ake samar da dan adam nan ana magana ne akan rayuwar dan adam bayan ya mutu hanyar da ake bi a shuka a fito da dan iri ya fito da shuka a cikin ƙasa haka za a ba a tayar da shi bayan ya mutu kuma haka aka ba aka same shi isa su zama jikin malamai suka ce wannan aya ta yi kama da rayuwar mace da namiji wani aya ta yi allaka sarar arba khashi'a yana daga cikin ayoyin ubangiji ta'ala da yake nuna maka kudararsa za ka ga al'arbu khashi'a ƙasa ga ta ake kashe irin rayuwar budurwa budurwar da ba taɓa aure ba haka za ka ganta yan siririya yan cafai yan kalan fatai mun gano wannan ba wani abu da ya taɓa daga ta lan yanzu miso da sun ƙaunar wala jani ba wanda ya taɓa rabata a cikin mutane ba wanda ya taɓa rabata a cikin aljanu haka za ka ganta yan limadima da ita yan cinutu da ita eh ka tambayi wanda suka shekara goma shekara ashirin da matar kamana da da ya auro ta ya daga ta sama yake yi amma yanzu ai ko da kuran baro ya fi karfin ya daga ta ina ba ta mun gane wannan to haka za a kawo ta gidan kyakkyakwai da ita haka za a kata koma yar mece ce to da zarar ta zo gidan to ka ɗauki rayuwarta kamar rayuwar gona ce gona ce yanzu abin da ya rage maka sai sassabe shi shuka fa iza anzalna alaiha alma hmm. ana aurarta da yan watanni ruwa ya fara shiga cikin jikinta ihtazza sai kaga dandanan ta canja masu zuwa ganin ɗakin amarya sai kaji suna ba da labari ya <laughs> wancan aure ya karbe ta mm. wai yake zaton za ta yi kiba idan an zanna a rai alma a kenan ina ba ta mun gana wannan to ya ba za ta yi kiba ba ta samu canjin wajen kwanciya a da a gidansu da ita da kannanta suke turereniya a ɗaki yanzu kuma ɗakinta ita kaɗai ga ta sabo kar ga fanka ga sola inda arziki ga AC ina ba ta mun gana wannan sannan da sai abinda ta zo ta tarar a gandu za ta ci sai abin da aka nemo aka ba ta sadaka a gidansu yanzu kuma ta zama to ministan kula da harkokin cikin gida ita take da zaɓin ta dafa abin da take so ta ci ina ba ta mun gane wannan da can ƙarshen ta suna cin shinkafa mai zakuwa yanzu kuma ta zo gidan da za ta ci shinkafa yar gwamnati ko za ta ci irin artificial shinkafar nan basmati ta haɗa haɗe ina ta mun gane wannan hankalin ta kwance to sannan kuma uwa uba idan dare ta kan karbo wani sako a wajen mai gida ba idza anzalna alayka alma saboda haka in tazzar sai kaga nan da nan ta canja wa rabat sai kaji an ce an samu sako an samu ne an samu rabo kafin wata tara kafin shekara daya wa an ba min kulli zaujin baɗi sai kaga ta fitar da dukkanin nauyin abin da ta kunsa wata ta kunshi ɗa namiji sai ta duro shi wata takunci ya mace sai ta duro shi wata takunci wake da shinkafa maza da mata a cikin ta sai ta bire su wasu duka waken ta kunsa sai ta zo da yan biyu mazaje wasu duka su shinkafa ta kunsa sai ta turo da yan biyu mata yi ina fata mun gano nan to daga nan kuma ita ma ta fara cika ta fara girma shi ne Allah ta'ala ce innan lazi ahya alamu bil mauta to idan ka yadda ta hanyar shuka aka same ka a cikin mahaifa to haka in an shuka ta a cikin ƙasa dole ka fito daga cikinta da haka dan adam yana da uwa guda biyu yana da uwa mahaifiya wacce ta ɗauki nauyin cikinsa a cikin cikinta wanda ta ta zo sai sa ta haife shi sannan yana da uwa kasa wacce ita za ta ɗauke shi ta koye shi a cikin cikinta har zuwa tashin alkiyama ta bullutso da shi to shine Allah ta'ala ya ce inna sabi ahyaha lallai wanda ya rayar da wannan ƙasar lamuqyil mauta wallahi sai ya rayar da matacce inna innahu ala kulli shay'in qadir lallai ubangiji mai girma daukaka mai iko ne akan komai daga sai ayoyi na gaba innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina waɗanda suke ilhadi a cikin ayoyinmu wasu da cikin malamai kamar abdullahi dan abbas a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibrul umma yace abinda ake nufi da ilhadi shine wad'ul kalami ala ghairi mawadi'ihi su cancanta zance su sanya shi akan abin da bai dace ba fatada ibn abi di'ama as-sadusi da wasu da cikin malamai kuma suka fassara kalmar ilhadi a nan waɗanda ma'anar kafirci da wuce gona da iri ya ce kowane kufur wani ina wato waɗanda suke cewa Allah suke cewa sabon Allah suke cewa sakonnin da Allah ya aiko ta hannun annabawa wani ina da suke wuce gona da iri shine Allah ya ce fi ayatina a cin ayoyinmu la yakuna alaina daɗai na la yakuna alaina Allah ta'ala ya ce da ba za su taɓa ɓuyar mana ba duk ka gama siyarka ka gama duk abin da za ka aikata a duniya kai komai ba komai akwai ranar da za ka samu komai ina fata mun gana nan da aka dan adam idan ka ga yana abin da ya ga dama ai babu babu kawani ne babu kasashe sai barare babu gagarare sai barare mun gana wannan shi sa Allah ke la fauna alaina ba za ka taba buya ga barin mu ba ba wanda ya sai buya fa man yulqa fi nari khayrun yanzu shin wanda ya aikin da ainin alkiyama za a wulla shi a cikin wutar jahannama shi ya fi alkhairi amman ya ake ana minar yau alkiyama hmm. wanda zai zo cikin aminci a yin gobe alkiyama wanda ya ce Allah shi ne ubangijin da ya tsaya tsayin daga wajen bauta da shi da wancan waya kuwa ne ko shakka babu man ya ake aminan yau alkiyama wanda zai zo cikin aminci a yin gobe alkiyama shi ya fi zaman tuwa mai alkhairi Allah ta'ala ka sanya wa a cikin min ubangiji jallawa ala ya ce ima goma shi itum ku aikata abin da kuka ga dama malamai suka ce wannan fagarbe ne ina ba ta mun gane gargadi ne wa'idi ne ba wai an ce an baka lasisin kai abin da kake so ba a'a gargadi ne in ce ka aikata abin da son zuciyarka yake so to ku za ka ga abin da zuciyarka ba mun gano wannan innahu bima ta'maluna basir ku sani cewa lallai Allah ne ganin abin da kuke aikatawa ne a gaba Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'a lallai kaga waɗanda suke kafircewa zikiri lokacin da ya zo musu al-zikru a nan wannan suka ce bi ma'anar qur'an wadanda suke kafir cewa al-qur'ani suke kafir cewa dokar al-qur'ani suke kafir cewa sakon al-qur'ani dan ba ja a lokacin da ya zo musu a nan Allah bai faɗi hukuncinsu ba amma da ɗajiyar zancen shine Allah bai sa ta wajen jahannama daga nan sai Allah ya ci gaba da faɗar falalar al-qur'ani din ya ce wa inna kuma shi lallai al-qur'ani ya kasance la kitabun aziz littafi ne wanda yake mabwayin gagara ba dau irin littafin da baka taba ganin irinsa ba babu littafi kamar yadda na faɗa a tafsirin shekaran jiya babu wani littafi da aka yi wa hidima ta ilimi irin littafin alkur'ani ko ba za a ba za a taɓa daina masa hidima ba har zuwa tashin alkiyama duk wani ilimi da ka sani a duniya a cikin alkur'ani ake tsantsano shi a nan ake sako shi a nan ake samun komula ɗin wa inna hula kitabun azim kuma saboda buwayar alkur'ani har yau an kasa zuwa da irinsa ubangiji bai girma ɗaukaka ya yi haddi, ya ce in mutane da aljanu za su haɗu zo da irin ƙwar'ani ba za su iya ba قل لئن اجتمعت الإنس والجن ƙur'ani. أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا wa بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا kai ba wai alƙur'ani gaba ɗaya wanda yake kunshi da surori guda goma ɗari da goma sha hudu ba wanda suka fara daga suratul fatiha suka tike a suratul nasi a'a kai an ma rangwanta musu in za su iya su zo da sura goma ba a so bi ashirin suwarin min musulmi su zo da sura goma kwatankwacin alkur'ani ko ba za su iya ba kai ba ma sura guda goma ba zaɓa su da za su dan su zaɓa su darji sura ɗaya rakkal su ɗauka a cikin surorin da suke fi kowanne tsawo kamar irin suratul bakara ko suratul ali imran ko suratul nisa'i ko ma'ida ko al'ami ko la'arabi kai in ba ba za su wannan ba su ɗauki wacce ta fi kowace rashin yawan ayoyi waɗanda ba su tsawo kamar suratul ikhlasi ko suratul kawfari ko suratul asri su zo da irin ta sura ɗaya sun kasa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina فأتوا بصورة من مثله a شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ku nemo duk wani mai magana ku nemo duk wani mai iya bakin fada a ji. ku nemo duk wani wanda yake da fasahar kera zance ku nemo duk wani mai balagar magana ya zo ya taya ku in har ku masu gaskiya ne za ku iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani to waɗannan ba ana magana da larabawa masu fasahar zance ana magana da 'yan baka da suka kowa iya tsara zance da magana to shi sa da suka kasa sai Allah ya rufe kofar ce fa illam taf'alu in ku yau in yau da Alƙur'ani yake sauka a gaban ku kun kasa ba za ku iya ba walan wannan lamɗin din li tafli ta'dil har abada ba a samu wani ɗan karambani da zai iya ba kuma har yau kofar a buɗe take har yau ina yan baka suke ina mufakkirun ina yan falsafa ina masu iya magana suna ina sun mutu ba wai sun yi barci ba wa innahu lakitabun azim littafi ne mabuwaye saboda buwayar alqur'ani shine littafin da yake tafiya da kowane irin zamani yanzu abu zai faru kana tambayar malami zai dauko maka aya a cikin alqur'ani sai ka ji kamar dan matsalar ka ta kuma yau shekarar dubu da ɗari hudu da wani abu da saukarta ina fata mun gane wannan yan da haka suka ringa ƙalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ringa ba su amsa to haka ƴan yanzu din in sun ƙalubalantar qur'anin yana nan malamai da Allah ya koye alqur'ani a cikin kirazansu suna nan malamai da Allah ya haska wa hasken fahimtar alqur'ani a kwakwalansu suna nan da kun faɗa za a ba ku amsa 'yan baya ma ba su ciri ba ba balle 'yan yau da suka ringa kalubale a tafi da duwatsun maka a yayyanka garin makka Allah ba da Qur'anin ya ba su amsa ba walau anna na suyirat hmm. bihi al-jibalu aw qutti'at a al-ardu aw kullima bihi al-mawta lakan hadha al-qur'an qurani ne وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة الله يكي كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا القرآن الله يكتب أمثال da suka ce lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a a ƙarshe ne Allah ya ce musu qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula da abin da nawo muku da shi an annabta bai ishe ku ba lalle ya ishe su saboda haka yana daga cikin buwayar alqur'ani shine littafi ne na mu'jiza da Allah ta'ala ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta goma shi da shi kuma ya bambanta da ragowar mu'jizar annabawa domin duk annabawan da suka wuce a baya an yi mu'ujizar su ta gama ta yi expire yau ina sandar Annabu Musa ai sai ka karanta labarin da Qur'ani yau ina na kasu salihu sai dai karanta labarin ta cikin alqur'ani yau ina likitancin annabi Isa wa ubrihul akmaha wal abrasa wa umril mauta bi iznillah sai ka je cikin suratu ali imran sannan ka karanta amma alqur'anin yana nan ana karanta shi a kasashen larabawa ana karanta shi a kasashen turawa ana karanta shi a kasashen mu na tukururai biladin tukurur ina fata mun gane Allah ko ina a duniya ana karanta shi ya ci cikin mahudar rana da mafatar rana saboda wa la kitabun aziz littafi ne mabuwayi duk wanda yake karanta shi zaka ji sakon Allah idan balarabi a makka yana karanta maka alqur'ani sai ka ji duk duniya ba wanda iya alqur'ani sai shi da ka je kasashen turawa ka samu manyan alarmomin su kuma sai ka ji a can alkur'ani ya fi daɗi kana zuwa nan ka samu garangaran kafu gwani ya fara rera maka alkur'ani sai ka ji kamar dango aka saukar da alkur'ani wa innahu lakitabun aziz littafi ne wanda yake mabuwayi ya dace da harshen duk wanda ya iya shi ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya ce la ya'tihi al-batil da dai barna ba ta shigarsa ba ta zuwa masa min bayni dai ta gaba gare shi wala min khalfihi ko ta baya gare shi tanzilun saukakken littafi ne min hakimin daga wajen ubangiji mai hikima wanda ya cika shi da hikimomi sa ce kitabun fussilat ba summa iman. mun gano wannan min hakimin daga wajen ubangiji wanda yake mai hikima hamid a nan wajen suka ce bi ma'ana mahmud wato wanda yake shayabo shi ubangiji bai girma daukaka lokaci ya ci ya cinye abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko tuban harshe ubangiji ta'ala ta yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh